عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ثم أما بعد فأوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية وأجزل له الأجر والمثوبة وكفر عنه سيئاته عباد الله إن الآصرة الزوجية من أهم من أهم الأواصر في الإسلام قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فوصف هذه فوصف هذا الكيان وهو الكيان الأسري الأسري بأنه بني على ميثاق غليظ وهو الذي أخذ بكلمات الله تعالى ومن أجل الحفاظ عليه جعل الله تعالى حقوقا وواجبات وجعل لامتصال هذه الآطرة خطوات تضمن للكيان الاستمرار والحفظ فحافظوا على هذه الأواصر وقد ذكر الله تعالى أن حفظ أوامر الله تعالى في الخطوات التي تؤدي إلى الانفصال إلى إلى انفصال إلى انفصال الزوجية من تقوى الله وأنها جديرة بأن يحصل للعبد من ضيقه المخرج وأنه سيجعل الله تعالى له من عسره اليسر فقال جل, جل وعلا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال جل وعلا في هذه في هذه السورة نفسها ومن يتق الله يجعل له من أمر من من أمره يسرا وقال أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وهذه كلها فيما يتعلق بانفصال الزوجية التي ذكرها الله تعالى في مطلع السورة حيث قال جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا You speak Hausa? Yes, sir. Okay, you speak English? Yes, Okay. You say, I, I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah. I bear witness that Muhammad is the messenger and servant of Allah. So you are a Muslim now. فتمسكوا عباد الله بتعاليم الإسلام في بيان في بناء الكيان في بناء الكيان الزوجي وفي تحقيق الانفصال من هذا الكيان فإن ذلك من العبادة قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية أربع وذكر وزاد فيهن وزاد فيهن العتاق فهذا كله من أجل الحفاظ على حدود الله وقد حذرنا الله تعالى حيث قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجد الله جل وعلا wanda duk ya ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki zai sanya masa mafita daga dukkan kunci kuma Allah maɗaukakin sarki zai girmama lada a gare shi ya yafe masa zunubansa Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu Allah maɗaukakin sarki ya saukan mana a cikin shari'arsa mai tsarki mai sauƙi abinda zai tabbatar mana da rabauta a nan duniya da lahira daga cikin manya-manyan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta mu da shi a cikin shari'arsa shine yanda ake gina iyali da kuma yanda rayuwar iyali take kasancewa da yanda rabuwar aure take kasancewa wannan yana da muhimmanci a cikin rayuwar dukkan al'umma domin kowace al'umma abin da yake yake asalin tubalin gininta shine rayuwar iyali iyali shine tubalin gina al'umma idan aka gina iyali ingantacce kyakkyawa al'umma za ta inganta za ta kyautata wato za ta inganta ta kyautata a yau dinta da gobanta a yau ɗinta domin da haka ne za a samu zaman lafiya a gobanta saboda da haka ne za a samu zurriya kyakkyawa wadda za su ci gaba da aiwatar da irin abin da aka tarbiyyantar da su a kai na wato kyakkyawan hali da kyakkyawar ɗabi'a da istiƙama akan tafarkin daidai domin makarantar farko a cikin rayuwar al'umma ita ce makarantar cikin gida makarantar iyali wanda mai koyarwar farko ita ce mahaifiya don haka ne Allah maɗaukakin sarki ya bayyana rayuwar aure da cewar wato alkawari ne mai kauri Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma su matayen aure sun riki wato alkawari mai kauri daga gare ku Allah ya sifanta aure da cewa alkawari ne mai kauri domin a san muhimmancin kiyaye shi to daga cikin yanzu abin da yake addaban mu a cikin al'umma shine wato yawan sake-saken aure da rashin bin dokokin addinin musulunci da yadda alkur'ani da sunna suka tsara akan yadda ake rabuwar aure wanda duk wanda ya haka to ya sanya kansa shine zai sanya kansa cikin nadama shine zai sanya kansa a cikin dana sani zai sanya kansa a cikin bala'i domin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sura guda ka cifkaf wadda ya ambace ta surar sakin aure surar sakin wanda Allah a cikin surar da ganin muhimmancin al'amarin ya fuskantar da wato maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe surar da cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma idan kuka tashi sakin mataye sannan Allah ya bayyana hukuncin domin al'umma ta himmatu da shi yayin da ya zamanto shugaban al'umma salawatullahi wa salamuhu alai manzo na Allah shine wanda aka fuskanta da wato bashi wannan umarni domin al'umma mai riko da wannan umarni mai girma shi sakin aure abu ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta shi amma kamar yadda ya zo a hadisi duk da yake hadisin mursal ne tabi'i ne ya faɗa amma ana kafa hujja da al a wajen taro na malamai ya ce babu abinda Allah ya halatta shi wanda kuma ya kishi wato irin sakin aure Allah Maɗaukakin sarki ya halatta shi saboda hikima amma Allah Maɗaukakin sarki baya son a yi shi domin abinda ke cikin wato na rashin maslaha ya fi abin da ke cikinsa na maslaha in ba a halaye waɗanda suke babu makawa sai an yi shi ba kuma Allah maɗaukakin sarki saboda wato ganin yadda saboda wato ya bayyana mana irin abubuwa da ke cikinsa na illoli da kuma abubuwa da ke biyo bayansa waɗanda ba a so sai ya sanya a cikin shari'arsa cewa sai an bi matakai kafin a yi shi sai an bi matakai daban-daban kafin a aiwatar da shi na farko dai Allah ya hana wasa da shi ya hana yawan jifa da kalmar saki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku wasa a cikinsu wato gaske ne kuma gaske a cikinsu shi ma gaske ne wato idan aka yi da wasa sun tabbata idan aka yi da gaske ma sun tabbata na farko aure na biyu saki sannan na uku kome saboda haka idan kada mutum ya yi wasa da wannan sakin da kalmar saki ya ce ai wasa kawai yake yi domin wasa a nan wajen baya wasa a nan wajen gaske ne kuma akan haka ne Allah ya gargadi ya ce kada mu riki ayoyin Allah abin izgili abin wargi abin wasa Allah maɗaukakin sarki a cikin shari'arsa shari'a ta bayyana cewa saki iri biyu ne akwai sakin sunna akwai sakin bid'a sakin sunna shine sakin da mutum yayi ma matarsa alhali tana cikin tsarki kuma bai sadu da ita a cikin wannan tsarki ba sannan yayi saki daya ba saki sama da daya ba sannan kuma bai ƙara aiwatar mata da wani sakin ba har ta gama idda daga wannan sakin don haka wanda ya saki matarsa a cikin haila wannan ya yi sakin bida'a wanda ya saki matarsa a cikin tsarki wanda yake ya riga ya sadu da ita in ba wai tana in ba tana da ciki bane wannan yayi sakin bid'a wanda ya saki matarsa saki ɗaya tana idda kafin ta ƙara iddar ya ƙara mata wani sakin na biyu ko na uku wannan ma yayi sakin bid'a dukkan waɗannan sake-sake na bida'a. saki ne wanda yake na aiki wanda duk ya aikata haramun yana daga cikin kaba'irul zunub, yana daga cikin abin da yake sarrafar da a dauki mutum adali mai irin wannan saki ba za a karbi shaidarsa ba a cikin shari'a saboda yayi wasa da ayoyin Allah yayi izgili da ayoyin Allah kuma sakin nasa da yayi irin na bid'a saki ne tabbatacce ana aiwatar masa da wannan saki kuma ana wajabta masa ya dawo da matarsa a kan cewar duk da sakin yayi amma wajibi ne ya dawo da matarsa kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn umar ya saki matarsa alhali tana cikin al'ada sai na umar mahaifinsa ya je ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah salawatullahi wa alaihi ya ce mata ka umarce shi ya komo da ita har sai ta yi tsarki sannan ta sake yin wata al'adar sannan ta yi wani tsarkin to a cikin wannan tsarkin na biyu idan ya so ya sake ta ko ya riƙe ta wannan shi ne sakin da Allah